Some of them we don't even know them, we have never seen them. shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar adama kenan alhaji abraman abaji meta ke makokawa da yadda ake wance kalar da jihar wajen nada mukaman gwamnatin tarayya inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai to bala labudda za su fice daga jam'iyyar apc babban Hausa da ya kwafaɗi haka ne ma a gaban gwamna bindo ba tare da ya kuɓe shi ba a lokacin da suke ganawa da shugabannin jam'iyyar apc na ƙasa da suka zo jihar adamawa domin zaben cika gurbi na shiyar arewa maso gabas through ku je ku gaya musu cewa fa hakurinmu ya fara cika musamman ganin cewa ba su damu da halin muke ciki ba mu ne sojan jam'iyyar kuma mu ne ma ya kamata mu amfana da jam'iyyar mu amma kuma idan har suka yin komai to za mu canza shekara zuwa wata jam'iyyar adawa abun abin takeici ne gwamnatin tarayya ba ta neman shawarar mu nan idan za ta yi naɗe ta musamman ma wanda ya shafi jihar adamawa tuni da waɗannan kalamai ma suka fara jawo martani da kuma cece ku ci a jihar inda wasu gososhin jam'iyyar apc ke ma cewa allah raka take gona alhaji muhammadu iliyasu gamawa na mako cikin kusoshin jam'iyyar apc a jihar adamawa ya ce su fa ba su yi mamaki ba da waɗannan barazana da kusoshin gwamnatin jihar adamawa ke yi a yanzu a mu ba mu yi mamaki ba ai daman sun ciyar mage ba ta mage ai ba mu yi mamaki ba kuma cewa shi gamna bindo ko kuma babban hafsa a fadar gwamnati yake cewa za su bar apc ai daman wa'ansu ne suka bar apc kafin ma yi mafarkin zai nemi gamna ai In da ba su bar atheism ba ko a mafarki bai isa ce zai nemi gamna ba ai duk abin da Abdurrahman yake fara da yawunsa ne in ba da yawunsa bane bai isa ba ba zai yiwu a ce wai kana chief of staff kuma a ce dan kana babban hafsa a fadan gwamnatin jiha duk abin da ka faɗa gwamna ba zai magana ba in ba da yawunsa bane ya fito ya karyata ya ce karya ne mana kuma maganan wai in aka matsa musu za su bar apc su bari mana su tafi duk inda za su ko jama'iyar shaidan za su tafi su je su shiga kuma shi bindo ina kiransa da babban murya a matsayina na dan uwansa na gaya masa tuntuni ya kori wannan mutu in ba haka ba shi zai kai shebaro to sai dai kuma yanda ma aka soma mai da martani gwamnatin jihar ta ce ba haka batun fa yake ba kamar yadda ma kwamishinan yada labaran jihar amos ajo ya bayani a to wallahi alal haƙiƙa yadda aka Yaya ta wannan labari a kafofin yada labaru ba a yi wa mai girma gwamna adalci ba domin a take a wannan wurin da ya tashi zai magana ya nuna cewa wannan ba matsayi ne namu na gwamnatin adamawa wadda yake jagoranta ba ya jama'a su da domin shi wanda ya magana babban hafsa ne sannan kuma shine ma darekta jana na kamfen ɗinsa a lokacin zabe Ah, kuma duk da dai direct da shi babban hafsa ne a fadan shi mai girma gwamna ba shi ne mai girma gwamnan ba uh, adalci nake so a yi shi mai girma gwamnan shi bai goyi bayan wannan magana ba kuma ya tashi a wannan ataki a wannan wurin ya faɗa abin da ya sa ba zai kwaɓe shi a idon jama'a ba saboda shi mutum ne mai mutunci mutunci ko ya nuna mana cewa ba za ka koɓi mutum a idon jama'a ba in ka koɓe shi a idon jama'a ya zama kuma cin mutunci Wani ne ma dai karo na hudu da babban hafsan gidan gwamnatin jihar adaman kan fito ya yi irin waɗannan kalamai wanda daga bisani kuma gwamnatin jihar kan fito ta lashe amanta to ko me haka ke nufi a yanzu har ila yau daga kwamishinan yaran labaran jihar Adama Ahmad Sajo mu yi amfani da abin da shi mai girma gwamna ya faɗa da abin da mu mukarrabansa muka faɗa in ya faɗi nasa nasan ya shafe namu gaba ɗaya kuma da menene yanzu ne lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekarar dubu biyu da goma sha tara. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya